Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin kasar niger ta ba da sanarwar cimma wata yarjejeniya da asusun IMF wanda ya amince ya baiwa kasar ta niger ramcen sama da miliyan 270 na dalar Amurka har tsawon shekaru uku masu zuwa. Za a ji fannonin da za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe. A Najeriya kuma ƙwararru a fannin binciken noma sun samo wani magani da zai hana kwari shiga cikin wake da ma cinye waken. Za a ji hira ta musamman da Madina Dauda ta yi da Farfesa Emmanuel kwandon ɗaya daga cikin ƙwararru kan wannan batu. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za a ji kiran da kungiyar matasan shiyar arewa maso gabacin kasar ta yi wa manoma da makiyaya na shiyar. domin ganin an kauce wa sabanin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka. a ɗaya bangare kuma ƙungiyar makiyayan najeriya ta kulan allah ta bayyana cewa ko kaɗan bata amince da dokokin hana kiwo da gwamnatocin kudancin ƙasar suka ƙaƙa ba za a ji ƙarin bayani daga bakin shugaban wannan ƙungiyar. honorable khalil muhammad bello akwai kuma shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma sai bayan an saurari labarun duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Legas da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo baraguzan ginin suna neman waɗanda suka tsira. Kwararru sun ce da alama rugujewa ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido. kuma suna fargaba cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa an ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya laraba a wurin da ginin ya ruguje a ikoyi wani yanki mai daraja a jihar Legas. ya zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane tara daga cikin baraguzan ginin kana an ɗauke su zuwa asibiti sannan an ba da rahoton cewa mutane da dama sun bata a ranar talata gwamnan jihar Legas babajide sanwo uli ya ziyarci wurin kuma daga baya dakatar da shugaban hukumar da ke kula da gine-gine na jihar. Rahotanni da kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Kamfanin dillancin labaran North Press ya ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai a kusa da tsohon garin palmera da ke tsakiyar ƙasar siriya rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani shingen duba ababen hawa da sojojin siriya shiya ta hudu ke gadi inda suka ɓoye kansu a bayan wata motar soji da suka kwace kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin siriya bakwai da mayakan sa kai da iran ke marawa baya aka kashe kwanaki biyu kafin wasu hararren is guda biyu da suka kai a gabashin siriya labaran yana zuwar muku ne daga nan na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran associated press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da basu yi ba basu gani ba a kabul a kwanaki na ƙarshe a yakin ƙasar afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba kuma bai ba da shawarar ɗaukar matakin ladabtarwa ba binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom ɗin bisa ga cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka da ke da masaniya kan rahoton ya faɗa jiya laraba kasashen amurka da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a sudan inda aka haɓarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan oktoba a wani juyin mulkin soja sanarwar ta haɗin gwiwa ta ƙungiyar goyon baya da ake kira quad for sudan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce mun amince da tsananin damuwar ƙasashen duniya game da halin da ake ciki a sudan muna kira da a gaggauta mido da gwamnatin rukon kwarya da farar hula ke jagoranta da hukumominta kasashen sun yi kira da ɗage dokar ta ɓaci da kuma tattaunawa mai inganci tsakanin dukkanin ɓangarorin sannan a taimaka tabbatar da zaman lafiya da tsaro ga jama'ar sudan shine ke kan gaba kwace mulkin da sojoji suka yi ya faru ne bayan da aka kwashe makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin farar hula kan sauyin da sudan ta yi zuwa dimokuraɗiyya shugaban sojojin sudan janar abdul fatah al-burhan ya faɗa cewa kifar da gwamnatin rukon kwarya kasar ya zama dole don kaucewa yakin basasa daga ƙarshe mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka nit price ya tabbatar jiya laraba cewa za a fara tattaunawa nukiliyar irin zagaye na bakwai a ranar 29 ga watan nuwamba a biyana da ke ƙasar austria price ya ce za mu ci gaba da zagaye na bakwai a ranar litinin 29 ga watan nuwamba wakilin musamman na iran robert mali zai sake jagoranta halatta amurka a wannan tattaunawa tattaunawa tana tsakanin iran da waɗanda suke cikin yarjejeniyar ta asali inda amurka ke shiga a kaikaice da mali ke jagorantar tawaga amurka price ya kara da cewa mun fito fili karar cewa tattaunawar idan har za ta yi nasara idan har za mu rufe sauran bangarori da ba saba ba to a fara daga inda aka tsaya zagaye na shida babban mai shiga tsakani kan batun nukiliyar iran ali bakiri kani shi ma ya wallafa a shafinsa na twitter jiya laraba cewa da a ci gaba da tattaunawa madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni inda za mu fara ne da jamhuriyar niger inda gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cimma wata yarjejeniya da asusun imf wanda ya amince ya ba wa ƙasar ta Nijar rancen sama da miliyan 270 na dalar Amurka a tsawon shekaru uku masu zuwa domin bunƙasa ayyukan yaƙi da cin hanci, samar da tsaro, wadatar abinci da ilimi da kiwon lafiya da kuma ƙarfafa demokradiyya. a wani lokaci da alamu ke nuna cewa kasar ta Nijar za ta sami haɓakar tattalin arziki a shekara ta 2023. A cewar mai baiwa shugaban ƙasa Muhammad Bazum shawara Alhaji Sanusi Tambari Jaku gamsuwa da yanayin ƙasar ta Nijar ne ya sa IMF yin na'am da buƙatar ba da wannan rance. Ramshen kuɗi daga ƙasashe masu hannu da shuni ko daga ƙungiyoyi na duniya masu aikin kuɗi masu hannu shuri zuwa ga ƙasashe waɗanda ba su da ƙarfi to duk wannan abun yana tare da ƙoƙari wanda ƙasa ita da kanta take wato ka tanyi kanka da allah ya tanye ka to shi ne duk ƙasar da an ga tana haskawa tana haskawa tana son ta tanyi kanta bisa ga bunƙasa arzikinta cikin ƙoƙarinta to sai ka ga su waɗannan ƙungiyoyin waɗanda ke ba da taimako su ma sun zaburo sun rugo da gudu sosai su ce a bari mu tanyi ne ko bari mu wa ga ƙasa tun da tana taimaka makanta amma ƙasar da ba ta taimaka makanta wato ba su ruguwa wajen ta don su taimaka mata sai su yi banza da ita mu muna ganin haske Kungiyoyi da Foreign Monetary International asusun duniya da Bank Mondial da wasu can daban su ma suna ganin haske sai su ce a'a bari mu zo mu kama wato don wagga nasara a yi ta tare da mu haka ne ba wani abu ba ne nan kudi an kawo su wato muna sa wasu na a tare kasa na mu kare kanmu sa'annan na mu ci na mu sha na mu nemi sani na mu nemi karuwa na mu nemi lahiya a zamna lahiya tukun babu wani kashe-kashe babu wani kwace-kwace sa'annan a zamna lahiya babu ciwoce-ciwoce a zamna lahiya ana ci ana koshi kenan zancen abinci sa'annan a yi neman sani to kaga wannan shine duka priority wanda gwamnati ya kamata shi tsara su To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda kwararru a fannin binciken noma suka samo wani magani da zai hana kwari shiga wake da ma cinye waken. A wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda a Abuja, Farfesa Emmanuel Kwandon ya yi ƙarin haske kan yawan shekarun da suka yi wajen yin bincike da kuma ƙago magani da yadda zai taimaka wa masu noman wake. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. malamanmu da suna tare da institute for agricultural research a zaria tare da haɗin kai da wayansu scientists daga wasu kasashe su ne suka nuna hikima sun kawo wani irin hikiman da mukan ce an yi kaman eh, modification wato kaman an kara inganta yawa hanyar da za a kara ma wannan irin karfi domin ya samu yadda kwarin maruka ba zai iya zama kalobale na noman wannan irin wake ba. To shekara nawa aka yi ana gwaji na wannan maru kaɗin? Eh gwajin da aka yi daga wanda aka yi daga cikin laboratory har mafili an yi shi shekara tara. An bayan shekara tara nan sai aka kawo shi gaba kuma da suke lura da yanda ko safety wato ko yanda lafiyar ba wai wanda zai kawo ma jama'a wani damuwa ba. So da suka duba su ma sun kawo wasu dokokinsu sun sa wayannan malamin sun duba irin nan a cikin ladabin dokokin nan da aka gama sai suka kira wayansu kuma shugabane a cikin wannan fanni kamar su muwa nan muka zo mun duba mun kara bincika domin a tabbatar cewa abin da suke fada ba wai labari kawai ba to bayan haka din sai aka kawo shi kuma wani kwamiti wanda ke naming and release wato a nigeria muna da wannan kwamiti wanda su aikinsu inda za a fitar da wani iri sai sun bincika to mu an ka kawo gaban mu muka bincika kuma mun ga cewa ba wani damuwa to shine kuma mun ce yana da kyau zai kara amfani amfanin kasa zai kara ma manomi arziki abin da sa kenan ko ina za mu iya buga kirji mu ce wannan hikiman wanda zai kara ma Najeriya tattalin arziki wato kenan kun yi gwaji kun tabbatar cewa bai da illa ga jikin dan adam kwarai duk gwaje-gwajen da aka yi a cikin lab bai da wani illa kuma abu ne wanda ba mu kadai ba akwai wasu ma partners namu daga waje wanda duk tare aka yi wannan gwajin domin me abinci ba abu ne wanda in ya fito abinci za a iya kai shi kowane kasa so ba abu ne wanda najeriya kadai ba yanzu waken nan ko ina za a iya cin shi so ba ma shaka da lafiyan shi to yanzu me muhimmancin tare wayannan mutane ku musu wannan jawabin eh domin akwai wasu wayanda suna can waje wayansu eh, ko masu yawa ma yan najeriya ne wayanda suna zuga jama'a cewa wannan waken yana da wani illa ba yi da amfani a jiki zai kawo ciwo zai kawo kansa kuma gashi nan dai suna so su zo su lalatar da ayyukan akan irin a kasan mu to shine mun tara jama'a ne domin mu kara mu wayar mana yan Najeriya da kai cewa duk aikin da wayannan suna yi ba bun raya kasa bane sun zama kamar yan adawa yanda ni nike ganin su kenan to shi wannan waken in aka shuka shi ya fi wanda ake ci da ne ya fi shi yawa ne ya fi shi amfani ne ko me bambancin shi da na da eh bambancin kwarai shine zai kara ba da amfanin gona na da din domin yanda kwari na bata shi ba zai ba da amfani kamar yanda wannan din zai bayar ba in fact a lissafin eh, malamin mu akwai riban da wannan irin zai iya bayar in an kwatanta filin da ake noman wake ya kai 16 billion 16 billion naira shi za a saving ma kasan nan To har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar matasan shiyar arewa maso gabacin Najeriya ta yi kira ga manoma da makiyaya na shiyar da su mayar da hankali domin kaucewa sabanin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kakar damina. Ga Salisu Muhammad Garba dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto daga jihar Adamawa. Wannan kungiyar matasa da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ita ce dai ta yi kira wa mahukunta da su baza kami su mai da hankali yayin da kaka take shirin kankama. Wasu lokutan ana samun takaddama tsakanin manoma da makiyaya sakamakon yadda makiyaya suke jefa dabbobi su ciki gonakin al'umma. Hakan kuma na haifar da hargitsi tsakanin manoma da kuma makiyayan a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wanda shugaban kungiyar na kasa shine dai ya yi wannan kirar a lokacin da muke zantawa da shi. Sunana Rajab Rahman Buba Kwacan, President na Movement of North East Youth Organization Forum. To hanyar da za a iya tantance duk wanda suke kiwo a nan an san juna kuma kowa ya san kowa ba wanda zai je ɗauki shanunsa ya san ɗan uwansa ya yi noma ya je saka dabbobinsa su ci masa abinci haka kawai ba sai ba yawanci abun da muka fuskanta mun gani akwai bakin da suke shiga suke wannan mummunan barna shi yasa muka kira ga kungiyoyi namu na fulani da kuma na al'umma da kuma gwamnati mu haɗa kai a yaƙi irin wa'annan abubuwa don barnan yana yawa ana cutar da manoma yana yawa to don haka dole ne mu kira sa wannan fanni su yi hubasa akan sha'ani sha'anin tsaro. Duba da cewar wannan kira da shugaban wannan kungiya ya yi na yi kokari domin jin ta bakin ta bitar falako da jam reshen jihar Adamawa na koyi nasara a na samu mataimakin shugaban kungiyar na jihar Adamawa wato Hassan Ali Soja wadda kuwa na yi masa tambaya kowane irin shirye-shirye suke kokarin yi domin ganin shawo kan wannan matsalar duba da cewar kaka ta riga ta kan kama kuma manoma suna kokarin yanke amfanin gona wadda ya ce. Kuma mun kira 21 local government mun yi mitin da su don saboda ya za a samu samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma 21 local government nan kuma sun hallaru a ofis namu na national supply mun zauna mun yi mitin da su kuma alhamdulillah har da akwai ma sarkin kusan wani dai chairman na manoma wanda yake mun zauna da su har a daji ma sai da muka bi su a wajen gonakin da suke ta noma yanzu wurare mun bi su mun zazzauna da su don yadda za a samu zaman lafiya duk makiyayin da time nan yanzu ba mu ba su dama su ketaro da dabbobi su shiga sai time masu gonaki sun ciccire su don saboda abinci abinci yana ta tsada a kasashen mu gabaki daya to bai kamata a ce dabbobi sun shigo don saboda su zo suna ta nan abinci a samu matsaloli a samu fitina har a samu rasa rayuka irin kamar fadan da ake ta fafatawa shekarun da suka wuce tsakanin makiya da manoma to alhamdulillah dai insha Allah bana mun samu matsaya kuma insha Allah mun samu nasara ma dari bisa dari. Waɗannan kiraye-kiraye dai Allah ya sa ta haifar da ɗa mai ido domin kuwa abinci a Najeriya yana ta hawan gwagwarin zabi su kuwa makiyaya suna dawo dawowa gida su kuwa manoma suna kokarin girbe amfanin gonansu hakan ta sanya aka yi wannan kirar salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a najeriya to a nata bangare kungiyar makiyayan najeriya ta kulen allah ta bayyana cewa ko kaɗan bata amince da dokokin hana kiwo da gwamnatocin kudancin ƙasar suka ba ga dai ƙarin bayani daga shugaban wannan kungiyar honorable khalil muhammad bello ya yi wa hassan maina kaina a abuja mu abin da ya sa ba mu yarda da wannan doka ba kuma har abada ba za mu yarda da ita ba ta farko dai ta saba wa tsarin zamantakewar kasar nan na cewa kasa ɗaya al'umma ɗaya wanda kowane mutum yana da haƙƙi da incin ya je gudanar halalcacce a dukkan yanki na kasar nan ba tare da ya tsangwame wani ko an tsangwame shi ba to tunda ku haka ne a ina dalili da makiyayi wanda ma kiwon ma da ake su suke cinye naman to in ku haka ne dan menene za a ce makiya ba za su je su yi kiwo ba kuma idan ba su ci ciyawa da ruwan ba su za su ci ciyawa da ruwar ne wannan baya akwai gaza ma ta fuskar tunanin su don haka ne mu ba mu amince da wannan ba domin ya saba mu na 'yan ƙasa na gudanar da halittacciyar sana'a sannan zai kawo tawaya ga tattalin arzikinmu. Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar makiya ta kullum Allah ta Najeriya ya ce a halin yanzu akwai abin da suke bukata. Abin da muke bukata a takaice shine su kyale bayan Allah nan su kiwon su cikin salama su kuma makiyaya su tabbatar da cewa mugun iri da yake tsakanin su sun nuna shi domin mutanen mu suna da wata larura sai su ce fulaku an san mugu ba za a nuna shi ba wannan kuma babban kuskure ne mai mugu mugu ne mai laifi mai laifi ne kowaye mutum idan yana aikata laifi su nuna shi a tace shi su taimaka a tace shi a ladabtar da shi sannan na biyu hukumar jihohin kudancin kasar nan su ware wurare musamman inda za a yi kiwo domin a rinka yin kiwon yadda ya kamata alabashi a rinka biyan su jangali domin su rinka samun karuwa kamar yadda ya kamata domin gudanar da ayyukan raya kasa sannan wani babban al'amari kuma shine makiyaya din kuma su daina lalata gonakin mutane da gangan don kudancin kasar nan manoma ne kuma suna da karancin kasa kullum muna faɗin karka mai da naka dukiya na wani banza kuma kullum ka tsare haƙƙin wani Allah ya tsare haƙƙinka idan bisa kuskure kuma an kawo barna wadda ba ta ganganci ba to su biya gwargwadon abin da suka lalata na biyu kuma muna buƙatar su ko makiyaya su daina aikata abin da ake zargi a cikin su kuma ba daidai ba ne idan kalilan suka aikata laifi a tattara dukkan al'umma a ce masu laifi ne to ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce akan wannan al'amari barista mai nasara kogo ibrahim faskari lauyan tsarin mulki ne sashi na ɗaya sakin sashi na uku ya ce duk wata doka wadda za a yi wadda za ta yi karo da tanadin tsarin mulki to wannan doka haramtacciya ce a kowane mataki na najeriya akwai tanaji tanaji na mutunta dan adam wanda sashi na talatin da hudu na tsarin mulki ya yi akwai kuma tanaji tanaji na yancin dan adam na yi walwala daidai da sashi na talatin da biyar da kuma yanci na ya yi harkar shi ta iyalin shi daidai da al'adun shi daidai da sashi na 37 na tsarin mulkin Najeriya da kuma 'yanci na ya haɗa kan shi ya yi tafiya inda zai yi wato daidai da sashi na 40 da 41 na tsarin mulkin Najeriya da kuma 'yanci na kada wani ya tsangwame shi a abin da yake yi. Duka waɗannan abubuwa tanade-tanade tsarin mulkin nan gwamnonin nan sun san da su kwarai da gaske ba wai kaɗan ba. Amma sai suna danna wannan kuma aka ce wajibci ne ga dole kowace wani mataki wato gwamna da 'yan mukarraban jiha su yi biyayya ga wannan tanade tanaje kuma a kawo da bambanci da ake da shi na addini ko na kabilanci mace ko namiji ko na al'adu ko kuma bambanci na wasu kungiyoyi kungiyoyi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma lokaci ne da suleiman muni barma zai kawo mana shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To makon jiya mun sami bakuncin misbahu lawan didi dan asalin jihar Kano mazaunin Abuja wanne ya fara da yi wa wannan shiri takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi ya samu tawaya a kafa. To a yau za mu tashi daga inda Madina Dauda ke tambayarsa a game da maganar sana'a. Wa'anne irin sana'o'i ne kai lokacin da kake yaro? Gaskiya na yi sana'o'i da yawa irin na dan sai da abubuwa na yara. Ah, amma dai sana'ar da na fi na yi ta da wayo na da komai shine na yi na sani na yi rehabilitation na mariri inda ma koyi irin aikin takalma daga baya na koma aikin eh, eh, gadaje daga baya na koma walda ina yin kekunan guragu na sayarwa in fact abin da a lagos sana'ar da na fara kenan da ya raba ni da bara walda na kasance waɗanda suka san rayuwata a lagos na zama kusan wanda yake yin keken guragu a lagos wanda kungiyoyi da gwamnati da mutane suke sai a wajena mm. wanda kuma dalilin yinta abu ne wanda dole ce ta sa na koma yinta saboda eh, lokacin akwai kuruciya kuma na kirkiro kwallon guragu na haƙura da bara na ƙirƙiro harkar kekuna manyan da suka sani da 'yan jarida 'yan uwanku suka yi ta taimaka min da tallata kayayyaki na har allah ubangiji ya sa a lagos na zaman tukatacce harkar kekunan guragu. ka koyi yin kekunan ne ko dai kawai rana tsaka katsinci sana'ar Eh, rana tsakazance tun tunda a gaskiyar lamari ba zuwa ne na koya a makaranta ba amma abin da ya sa na koya din keken guragun da nake da shi saboda ba hali babu wani dukiya ko wani iko yau ya karye ka je wajen mai holda gyara min nan gobe ya karye ka je wajen mai tada wuli gyara min nan shi ya sa dole na hatta kai ina cewa kai yanke nan fitar da shi saboda ya riɓe in dasa wani da kaina daga na har na zo na yanke kunan da kaina to sai ka samu jari yaya kenan dama na da yan kuɗaɗe da nake da su a bara na je na sai injin wanda wato kai barin sosai a Lagos bara sosai na kecere ni sosai an yi bara saboda abin da yasa nake faɗan wayannan ya kamata mutane su gane cewa rayuwa Allah zai iya mai da kowanne irin abu ya zama alheri in ka rike shi da gaskiya Allah ya sani ba na yi bara da ina so ba Allah ya sani ba iyayena suka ce je kai bara ba ba wani ne ya ci angi ba na tashi a yanayin arewanci irin namu na mutanen da suke da addini da tausayi da an ganka kana tafiya za ka ga wani ya ce zo ga sadaka zo ga sadaka zo ga sadaka so wannan sai yasa abun ba kai ba talauci duk inda ka dan matsa tun kana yara tun ina yaro za gan da yara goma biyar suna bina saboda duk inda na je kawai ba a talauci a cikin gurbin ga gurgu za a samu kuɗi so wannan ne yasa sai sha'awar abun da ta zo da kuma mareci da kuruciya ya sa daga mariri ina karatu a mariri ma jirgin ƙasa lokacin yana kyauta in na kasashe yawo muka hau jirgi muka tafi ibadan muka wajen kwana nawa muka gama da wajen muka gama da yawo a ibadan wahala ta sa muka dawo daga baya da aka sake wani hutun daga marina muka tafi lagos haka dai haka dai har muka eh, je gurare da yawa na mataki rayuwa to amma nasara ita ce tun muna mariri mun iya kwallon guragu saboda makafi suna da kwallo wadda take kwaran kwaran a ciki so muna dauka muna buga tun daga nan Allah ya sa na zama haziki a cikin mutane so daga nan da muka koma Lagos maimakon bara sai na zama tumi tara yara matasa yan arewa wajen ku zo mu kwallo a matsayin sana'a daga wasa ta koma sana'a a ya zama abin sha'awa tun 1988 kuma bai hana ka karatu ba babu babu babu babu ai karatu da kudi na ma na yi saboda a lokacin da ya kamata firamare na gama shi na dan karami ai an wuce wannan babun tunda in baka ci gaba ba ai kaga kwanan sai ya gare. Mm. to amma bayan firamare me ya rage dole kai secondary secondary din nan a lokacin da na yi ta shekaru na ba zan je aji in zauna in ce wai a ah, na zauna eh, ina kamar ko a hakan ma ba ni da mai daukan nauyi na so amma mafi ala da na gane shine cewa na zo a nan karo abuja nan karo na zauna na je na biya na ta zuwa lesson na je makaranta na shiga eh, eh, eh, sky limit din na shekara uku da kai na daukar nauyin kaina ba wannan ya dauki nauyin ba saboda haka karatun dole ce saboda dama ana cewa in ba kai ba in dama ta samu da kuɗin ka wata ran ko kuma ka yi ko ka zama mai takaici to na gode Allah bai bar ni na zama mai takaici ba mm. yau abin da aka karanta din ya zama yana amfani za a yi magana da kowa za a rubuta abin da ya kamata za a shirya da me za a yi gobe dama shine amfanin ilimin su wayannan abubuwan su ne abin farin ciki na. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu ci ci gaban bayanan musba'u lawan didi. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule da shirin shi na nakasa yanzu kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Jihar ta maso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shi ne hotuna na tsiraici da bidiyo da sakonni na akufu ado a hannun 'yan kasar Kanada Ita jaridar da Herald na tattare da ƙarin haske akan wannan labari na matan nan 'yar kasar Ghana da ke da zama a kasar Kanada. wacce ta gabatar da waɗansu hotuna na kanta da na shugaban kasar Ghana na Nadu Dankwa a kofa ado da aka ɗauka a cikin jirgin sama ɗakunan hotel da wasu wurare. Ya dai bayyana cewa Hobson bi Adoye wadda shine wakili na National Secretariat wato Sakatariyatin tsaron ƙasa kenan a ainihin Kotoka International Airport an sallame shi a wannan wuri ne saboda wannan yariya Evelyn Edu mai lakani Sawa Bromi wadda aka nuna cewar tana tattare da hotuna da bidiyo na tsiraci shugaba a akufa ado a bayyana cewar daga dukkan alamu dai tana a cikin babban hatsari amma kuma tana ɗauki da waɗansu labarai na shugaban da take sun fallasawa sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito wannan labari dangin shohon shugaban ƙasa marigayi jj rollins da jam'iyyar ndc za su yi bikin farko na cika shekara ɗaya da mutuwan shugabansu jaridar ta ce a ranar juma'a 12 ga watan nawamban shekara ta 2021 za a samu shekara ɗaya cef da tsohon shugaba jerry john rollins ya koma lahira domin bukin wannan rana dangi na tsohon shugaban sun ba da sanarwar cewar za su yi bukin tunawa da shi tsohon shugaban kasar a holy spirit cathedral da ke albarkana na accra sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta ruwaito wannan labarin ban s shine sabon shugaba na gba jaridar ta ce mr atuban s shi aka zaba a matsayin sabon shugaba na ƙungiyar 'yan kwallon kwando na ghana gba kenan kuma an yi wannan ne a wurin taron ƙungiyar a ranar asabar akwai wasu mambobin zartarwa guda uku da za su haɗe da shi don gudanar da wannan aiki tsawon shekaru hudu mr van s ya samu ƙuri'u goma sha hudu daga jimlar ƙuri'u goma sha bakwai inda ya doke dr andre kwasi kuma wadda ya samu ƙuri'u uku da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida malam ridwan Da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.